ina ƙara faɗa Dr. Nasir Yusuf Gawuna shi ne ciyaman ɗin da ya fara retainership a local government harkar lafiya wanda zai ba mutane takarda ka je asibiti a yi maka duk abin da ya kamata a maka local government ta biya wannan kuɗin muna fata in Allah ya so yarda zai dawo da wannan abin wannan shi ne lokacin da za mu ɗora jihar Kano a kan seti saboda idan ka samu ɗan siyasa wanda bai da bambanci da kowa to a wannan lokacin ne ake sa ran za a samu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 Dakta Nasiru Yusuf Gawuna ya samu a kotu. Tabbas wannan nasara ce ta al'ummar jihar Kano baki ɗaya ba wai Dakta Nasiru Yusuf Gawuna ba. Dalili duk wanda ya san shi mutum ne na mutane, mutum ne mai tawakkali, mutum ne ya yarda da duk abin da Allah ya yi shi ne daidai kuma allah ya masa daidai. Wannan shi ne amfanin addu'a. Duk ɗan babban gida dama haka ya kamata ya kasance kuma haka ya kamata ya yi kuma muna alfahari da irin wannan nasara da ake samu. wanda kuma dama mun faɗa an samu za a samu za a ƙara samu ko kotun ƙolin aka je ma dai irin wannan za a maimaita da yardar Allah. Amma suna ganin kamar akwai sauran gani a gaba. To ita shari'a mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba amma bahaushe yana cewa daga na gaba akan gane zurfin ruwa tabbas zin mai hankali mai tunani mai ilimi ya san cewa ina aka dosa nasara Allah ce shi ubangiji yana tare da masu roƙonsa masu addu'a Dr. Nasir Yusuf Gawuna mutum ne mai addu'a mai tsoron Allah kuma ubangiji yana tare da shi duk inda za a je din ma da irin wannan Allah zai ba shi yardar Allah duk lokacin da ake wayannan abubuwan ba mu fasa ba muna addu'o'i sama da ƙasa babu dare babu rana wayanda suke gari suna yi na wajen gari suna yi saboda kasancewa mutum ne aƙili mai daraja a cikin al'umman mutane So da yardar Allah addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. In Allah ya so ya yarda kotun gaban mu Dakta Nasiru Yusuf Gawuna ne zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano da yardar Allah. Idan kun yi nasara a kotun ta gaba me mutanen Kano za su sa da gwamnatin ku? To alhamdulillah wannan shine babban albishir ma da nake so na yi wa jihar Kano saboda alkhairan Dakta Nasiru Yusuf Gawuna mun san shi ba tuni ba. Ah, ina ƙara faɗa Dakta Nasiru Yusuf Gawuna shine ciyaman ɗin da ya fara da retinership a local government harkar lafiya wanda zai ba mutane takarda ka je asibiti a yi maka duk abin da ya kamata a maka local government ta biya wannan kuɗin muna fata in Allah ya so da zai dawo da wannan abin duk ɗan jihar Kano da ba shi da lafiya da yardar Allah za a samu inshorar na lafiya wanda na jihar Kano ne wanda mutum zai je asibiti a duba lafiyarsa a ba shi magani kyauta a cikin asusun jihar Kano. haka ma 'yan makaranta wannan fama da ake ciki yara sun gama karatu ba su da kuɗin da za su biya kuɗin za su Nasir Yusuf Gawuna lokacin da ya mana local government 'yan makarantar da ya biya kuɗi ba za su yi ba muna fatan Allah ya so da al'ummar jihar Kano za su ɗanɗani wannan role da dimokuraɗiyya a ɓangaren ilimi shi ma. Haka kuma al'ummar jihar Kano kamar da muka sani uwa uba Kano shine garin ilimi, garin addinin musulunci, garin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. tabbas Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a wannan ɓangare fitacce ne gogagge ne ɗan gidan ilimi ne zai ba wa ilimin addinin musulunci gudunmawa wanda wannan ilimin addinin musulunci shine abin da ya fi damun mu a Kano duk ka duk ka, duk inda ka je idan babu ilimin addinin musulunci ya faɗi banza babu abin da za ka iya yi so wannan mun sani cewa Dr. nasir Yusuf Gawuna yana da kyakkyawar alaƙa da ɓangarori na na addinin musulunci ka ɗauka cewa yanzu kamar ɓangaren da ake ganin ahlus sunna izala ƙarshe dai ka ce malam Abdulwahab yana tare da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna idan ka dawo ɓangaren su ma da Tijaniya, kaf manyan malaman da ake yi da su malam Karibu da waye da malam Karibu da sauransu kowanne yana tare da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna to mutum ne dan malamai wanda ya san darajar malamai wannan hanya ta malanta in Allah ya so za a samu ilimi mai inganci a jihar Kano da jihar Allah. akwai batu na matasa ana cewa ‘yan adawa sun fi matasa taken ma da ake musu kenan ina matasa ko me za ku yi wa matasa. To matasan wanne iri? Ka san su matasa suna suka tara akwai matashin da bai san kansa ba akwai matasan da sai ka ɗaura shi ma ka gaya mai matashin ne bai san matashin ba tabbas da su ga Gawuna abin da na fahimta cewa duk matashin da ka gani a tare da shi za ka ga mai hankali ne mai ilimi ne wanda yayi ƙoƙarin ya za a iya nemi na kansa musamman ka ɗauka cewa matasan fa da ake magana fa a jihar Kano kashi arba'in da biyar matasan mu ƴan kasuwa ne wanda kuma idan ka duba cewa ɓangaren kasuwanci da Nasiru Yusuf ya yayi fice yana tare da 'yan kasuwa ka duba ka ga ko da a irin gudunmawa da aka bawa lokacin da za a yi zaɓe gudunmawar da 'yan kasuwa suka bayar matasa na jahar Kano ta fi kowacce a ɓangaren da Nasiru Yusuf Gawuna ga su nan bila adadin. Wa'innan matasa Allah ya sa da suna da tasiri su zauna wa'inda muke ganin cewa kuma suna cikin wata ɗabi'a wacce ba mai kyau ba da yardar Allah akwai hanyoyi da za a bi saboda a taimaka musu su dawo daidai su ma su fahimci cewa ilimin nan dai shi ne abin nema ba ka je kai yi wani bauta ba ba ka je kai yi wani jagaliya ba da yardar Allah da Nasiru Yusuf Gawuna in ya karɓa harkar jagaliya a jihar Kano ta ƙare za a ɗora komai akan kan seti kamar yadda ya faɗa 'yan fansho zai baya su kuɗinsu. haka kuma local government ba zai riƙe musu gram ɗinsu ba in Allah ya yarda su ma za a ba su kuɗaɗensu wanda wannan zai taimaka wa al'umma a samu a kori yaƙi da talauci a cikin jihar Kano da yardar Allah. Ana zargin gwamnatocin jihar Kano na baya da ma wannan cewa da suna mai da hankali akan ayyukan iyakokin birni suna mantawa da yankunan da suka shafi karkara. Wane tabbaci za ku bayar cewa ku za a ga sauyi? To alhamdulillahi na farko dai idan kai maganar wannan da Nasiru su ga wani lokacin da ya yi mana local government ya fi alaƙa ma da ciyamomi na local government na cikin ƙauyuka don su ne ma suka fara ruwa suka yi tsakiya za ya zo ya tsaya takara a cikin wannan takara da aka yi ta shekara dubu biyu da ashirin da uku ka tabbas yana da kyakkyawar alaƙa da su kuma akwai tsari da ake da shi wanda in Allah ya so ya yarda su kansu wannan karkara ɗin komai zai je yadda ake buƙata da yadda Allah dama duk inda ka ji an riƙe wa karkara mara to ciyaman local government ne ba a ba shi kuɗinsa ba to in dai aka ba da giran to muna ganin Allah ya so yarda wani mutane suka kara za su amfana da romo na demokuraɗiyya saboda Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya ga amfanin wannan lokacin da yake mun lokacin mun ba a rike masa giran sa ba wannan ta bashi dama yau mutane aikin da ba taba zata ba so shi ma ya san cewa idan ya saki wannan giran ɗin na ciyamomi in Allah ya so yarda mutanen karkara za su amfana mutanen birni za su amfana gabaki ɗaya Eh, wani shawarwari kuke da shi ko kuma wace matsaya za ku ɗauka game da ayyukan da ita wannan gwamnati ta faro? To alhamdulillahi na farko dai ah, ah, aiki ne babba ba ƙarami ba, wannan gwamnatin akwai abubuwan da ta yi wanda suke nagari ne masu kyau ne muna tare da su yanzu kamar yara da aka ɗauka aka kai su karatu ƙasashen waje ‘ya'yan talakawa da yardar Allah Dakta Nasiru Yusuf gano zai ɗora a kan wannan za a ɗebi matasa waɗanda ba su da waɗanda jihar Kano take buƙatar a kai su su nemi ilimi a ƙasar waje za a ɗauke su amma za a yi due process me ake magana ita harka ce ta scholarship abin da yake faruwa a yanzu karya abin ake yi ba a yi daidai shi yasa ake samun matsala harkar scholarship din nan ana zama ne a ce to mu jihar Kano muna da matsala ta kaza ba mu da likitoci isassu a jihar Kano don haka mun yarda cewa a fitar da likitoci guda dubu su je su karantu karatu na likita amma idan suka dawo yaya za su dawo idan suka dawo certificate ɗinsu yana hannun gwamnati gwamnati za ta riƙe certificate ɗinsu su zo su yi wa jihar Kano aiki su yi wa al'ummar jihar Kano aiki ba kamar na baya ba an ɗibi yara an kai su ƙasashen waje duk suna kudu suna aiki babu wani amfani da suke amfana wa al'ummar jihar Kano kuma ai magana a ce shi ne daidai tabbas ba daidai ba ne ba kai yaran karatu daidai ne amma dawo wasu a sake su shiga gari wannan kuma ba daidai bane ba tunda kuɗin jihar Kano aka ɗauka wasu an kashe musu miliyan hamsin wasu an kashe musu miliyan sittin wasu miliyan saba'in to ya kamata al'ummar jihar Kano su amfana da wannan da wannan karatun da ka je suka a kasashen waje To muna da wannan tsari in Allah ya soya da wannan tsari da kwankwaso yake tura mutane da abba gida gidan suke tura mutane abu ne mai kyau zamu mu karɓi wannan tsari zamu inganta shi a gyara shi a kai yaran karatu su samu abin da ya kamata wasu na ganin ko da kun yi nasara a kotun ƙoli akwai babban ƙalubale a ku musamman a majalisar dokoki ta jiha me za ku yi wajen ganin kun samu rinjaye a wannan majalisa to alhamdulillahi majalisar dokoki ta jiha kamar yadda ka sani su ma zaɓaɓɓu ne zaɓen su aka yi amma a fahimta ta kuma da ilimi na dalilin da ya sa ma nake ƙara goyon bayan a ce Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ne gwamnan jihar Kano mutum ne wanda ba shi da bambanci maƙiyinsa ma sai ya zo ya so shi saboda ya iya mu'amala ya iya alaƙa ita kuma abin da siyasa take buƙata kenan idan ka iya mu'amala maƙiyinka ma sai ya koma masoyinka kar manta muna ba shi shawara duk da Allah ya aka ce yau da Nasiru Yusuf Gawuna ya shigo jihar Kano shine zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano mun ba shi shawara ya zama wajibi ya zauna da tsohon gwamna mai girma daga Abdullahi Umar Ganduje ya fahimtar da shi ya masa godiya muna da kungiya ma da ake ta kokarin yanzu mutane dai dattawa za a je a yi wa daga Abdullahi Umar Ganduje godiya kasancewa duk wata nasara da Tanasir Yusuf Gawo ne ya samu kashi 80 daga Abdullahi Umar Ganduje ya taka rawa a masa godiya duk abin da ya kuma za a masa biyayya daidai biyayya abin da ya kamata amma shi ma yayi hakuri ya ɗauke ido ya ba wa da Tanasir Yusuf Gawuna ya ci gashin kansa bayan nan Dr. Nasiru Gawuna zai zo ya samu shi kansa mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya masa godiya ya nemi menene shawarwari a wajensa daga nan mai girma Dr. Nasiru Gawuna zai wuce wajen Dr. Malam Ibrahim Shekaru zai je masa godiya ya nemi menene shawarwari a wajensa wannan abin da yasa yakan karya adawa ta siyasa idan ya zo dama kamar da ake faɗa dama shi ɗan gidan da tarari Musa Kwankwaso ne ɗan gidan ganduje ne ɗan gidan malam shekarau ne ya kamata ya tabbatar da wannan saboda mu kai Ka da wani abu wanda ake kira adawa da ta siyasa a jihar Kano ba mu da wata adawa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya abin da ya mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekarau shine Dr. Rabi Musa Kwankwaso shine Dr. Abdullahi Umar Ganduje wayannan guda uku tun da kowa yayi mulkin nan alhamdulillah kuma sun yi mulki da Dr. Nasir Yusuf Gawuna su ba wa Dr. Nasir Yusuf Gawuna dama yayi abin da ya dace a jihar Kano a matsayin ci na iyaye idan suka ga yayi ba daidai ba kowanne yana da ikon da zai iya kirawo shi har gida ya ce masa wannan kaza akwai gyara ka gyara kaza ka gyara kaza to in Allah ya so da aka zo aka ɗora akan wannan tunda mun sani ne mutum ne mai biyayya in Allah ya so da za a samu mulkin a lafiya a gama lafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da adawa ba wannan yan majalisu da kake magana su ma duk zai haɗe su zama nasu da yardar Allah. a matsayin ku na yan cikin gida a gidan siyasar da ta su yi su gwamna me matsayin ku kan shugabannin ƙananan hukumomin da ake ganin su nuna muku yatsa. To dama abin da muka fara faɗa kenan shi Dr. Nasiru Tijjani a matsayinsa na shugaba shi ya kamata ya fara yafiya duk wanda ya masa idan ya ce zai sa ramuwa to ba na zaɓin ba zai kyau ba ya zama wajibi wanda ya masa ya yafe masa ai Allah ma muna masa yin yana yafe mana barantana mu ya mu ya mu ya mu ɗan adam ci abin da ake magana cewa shugaba fa ba sarki bane ba shugaba bawa ne na al'umma ko ya ko ya so in dai yana so ya shugabanci na gari zai sauko da kansa ƙasa ya kwantar da kansa ƙasa wanda bai isa ba ma ya taka shi ba shi haƙuri to wannan shine shugabanci ba zan manta ba akwai wannan da ta wuce wasu mutane da suka tafi shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su za su je su kai wani sako su uku ne suna tafiya za su je su kai wannan sakon sai ruwa ya barke a tsakiyar daji da ruwa ya barke a tsakiyar daji dama kamar yadda ka sani addinin musulunci ya ce in za ku tafi wuce mutum uku sai kun naɗa shugaba akwai shugaba a cikin su sai shi wannan shugaban ya ce to a tsaya a samu abin da za a yi rumfa domin a kare ka da ruwa ya jigo aka zo aka samu rumfa aka saka rumfa amma da aka saka rumfa sai kasance cewa turke biyu aka iya samu turke biyu kuma yana da wuya ya rike rumfar shi wannan shugaban sai ya fita waje zama shi ne turke na uku wanda idan kai ma da turke uku zai iya rike rumfa ya je ya rike sai suka ce a'a ya za ka yaka ka shigo cikin mana ruwa yana jika ka sai ya ce ai shugabanci ne ya ce ya zama wajibi ne na kyautata muku saboda wannan shugabanci ne idan kuka zama ku ne kuke cikin aminci dan ni ruwa ya jiƙa ni ba komai ba to haka shugaba ya kamata ya kasance shugaba idan zai wahala idan za a yanki namansa domin al'ummarsa su ji daɗi to ya kamata ya yi haƙuri ya ɗauke ido a yanki namansa ko ya wahala domin ta su ji daɗi so muna ganin da yardar Allah da Nasiru ya Gawuna gogagge ne a wannan ɓangaren da yardar Allah wani ya ɓata masa rai dan insha Allah zai ɗauke kai ba zai kula shi ba kuma zai masa afuwa domin a samu jihar Kano ta samu abin da take buƙata. Wannan shine lokacin da za mu ɗora jihar Kano a kan seti. Saboda idan ka samu ɗan siyasa wanda bai da bambanci da kowa to a wannan lokacin ne ake sa ran za a samu ah, abin da ake buƙata a jihar Kano. Akwai abin da ya shafi rayuwa ta ‘ya'ya mata masu tasowa da kuma dattijai mata, Wani tanadi aka yi musu? To Alhamdulillahi kamar yadda kai yi maganar ‘ya'ya mata wannan shine babban abin da ya ku tayar mana da hankali saboda mata su ne iyayen al'umma mata su ne komai sai da su ake samu ake shiga ake samun ƴaƴa na gari uwa kuma ita ce take ba da tarbiyya al'umman nan kwada da za a ba tarbiyya idan uwa ba ta kasance ta garba, ba to kaga ɗa ba zai kasance cewa shi shima yana da kyakkyawar tarbiyya ba a baya akwai tsare-tsare wanda muka yi kuma in Allah ya so yarda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna idan ya zo wannan mulki Za mu dawo da wannan tsarin na baya akwai tsari da ake da shi lokacin da muka yi takara mun fito da tsari na a makarantar matan aure ko kuma a commission wanda zai dinga idan mutum zai aure ma za a zo akwai a zauna da shi akan cewa yaya ya kamata yaron ko a jiya na ga malam Umar Sani Fage ya sanar cewa ana ɗaukan makarantar da za ta koya wa mutane zaman aure wannan zaman auren daga shi muke samun matsala mutum kawai ya zo zai aure tunani yake kawai saboda wani ya yi zan yi to ba haka aure yake ba ana duba me haƙƙin al'umma me haƙƙin ɗan da za ka haifa me haƙƙin ita matar da za ka aura sai ka san cewa yadda za ka yi ka riƙe ta yaya Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kula da iyalinsa kai ma za ka iya wannan yaya ya jure a da za ka iya jurewa to duk wannan suna ɗaya daga ciki to amma rashin koyarwa yasa cewa ake samun wannan matsaloli mata ake sakin su barkatai babu wanda zai tsaya musu yaddar Allah akwai tsari wacce ake magana hukumar ma'aurata za ta tsaya tsayin daka za ta san cewa matan nan ma da muke da su budurwa guda nawa ce a jihar Kano wacce ba ta aure ba matan nan da muke da su guda nawa ce ba zaura muke da ita wacce auren ta ya mutu matan nan da muke guda nawa ce take iya aiki take iya rike kanta to wannan hanyar za a bin Allah ya soya da waɗanda mazajen su suka mutu cewa ba su da wani abu akwai sama da za a iya basu domin su rike kansu su kula da 'ya'yansu za a iya yi haka kuma waɗannan waɗanda suke buƙatar za a aure kamar wannan auren na zarawa na na zaurawa da aka yi abu ne mai kyau saboda idan baka wannan ba ga fasadi ne zai yaɗu a cikin al'umma wanda kuma ba shi ake fata ba to duk suna ɗaya daga cikin irin kyawawan abubuwan za a ɗauko su daga cikin tsari na abba gida gida ya amfani da su a cikin gwamnatin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a kai ga gaci a samu abin da ake nema in Allah ya so da mata da matasa su sha su wannan gwamnati ce wacce za a yi abu cikin tsari wanda zai ɗaure ba wanda za a maka yau gobe ya lalace ba a'a za a yi ne wanda zai zauna kai da kanka za ka fahimci cewa eh wannan rayuwa ce ta gaskiya ba ƙarya ba. Akwai matasan da suka ba ku gudunmawa musamman a kafafen sada zumunta da ake kira da ‘yan social media. Kun ga wannan gwamnatin yadda ta ja su a jiki aka tafi tare. ko wani tanadi kuka musu? To alhamdulillahi idan kai magana ‘yan social media na san cewa a wanda yanzu yake handling ɗin harkokin ‘yan social media na gidan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wato nuna kabaransi tabbas mutum ne mai mu'amala da alaƙa da al'umma a in dai za a bar masa wannan abun a hannunsa ina ganin Allah ya sa da ƴan social media na jihar Kano magoya bayan da za su bi su gane wallahi ba za su yi kuka ba za su ce san barka in Allah ya sa da mutum ne mai haƙuri mai tunani mai hangen nesa a duk abin da ya kamata a yi za a yi da Allah ƴan social media wannan gwamnatin su ce kuma su ma za a faranta musu a cikin Kenan kana ganin akwai yiwuwar kuma ku yi SR ɗin kenan? Ba akwai yiwuwar kamar yadda na gaya maka fa duk abu mai kyau in dai a gwamnatin baya yake za mu ɗauke shi wanda mai ke mara kyau kuma dama Dr. Nasiru Zilani ya faɗa ya ce zai ɗauki kyawawan abubuwa na mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje kurakuransu zai kauce musu zai ɗauki kyawawan abubuwa na Dr. Rabi Musa Kwankwaso kurakuransa zai kauce musu zai ɗauki kyawawan abubuwa na mai girma Sardauna Kano Malam Ibrahim Shekaru kurakuransa zai kauce musu to don haka duk abin da aka ɗauko idan muka ga cewa akwai kuskure za mu kauce wa kurakuran a maida abin yadda zai kasance cewa ya zama mai inganci yadda kowa zai fahimta cewa ana kan daidai da yardar Allah. Mene ne saƙonka na ƙarshe? To saƙona na ƙarshe ina ƙara ba wa al'ummar jihar Kano haƙuri kuma mu yarda da Allah ke yi ba mutum ba. Abin da Allah ya mana mu karɓa mu gode mishi. Da zaɓe aka aka ce Abba Kabir Yusuf ne ya ce, kuma al'umma aka taya shi murna aka bar wa Allah kuma Yanzu lokaci ya yi kuma kotun nan dai wanda dama idan aka zalunce ka addini abin da yadda kenan ka kai ƙara ko ta bi maka haƙƙinka kotun nan kuma ita ce ta ce da Nasir Yusuf Gawuna ne ya ci zaɓe a yanzu. To ina ganin kamata ya mu bar wa Allah mu sa addu'a Allah ya sa hakan shi ne mafificin alkhairi ga jihar Kano ga al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Kuma duk masu ƙoƙarin shirin su da fitina su sani cewa fitina idan ka fara ta baka san farkon ta baka san ƙarshen ta ba so mu yi haƙuri allon dai shi ne zai mana daidai kuma idan ya mana daidai mu karɓa hannu biyu mu yi biyayya ga abin da ya mana shi ma ɗayan ɗan takarar da aka ce ba shi ba ne ba shawara ta ya kira Dakta Nasiru Yusuf Gawuna ya taya sa murna a zo a cigaba da rayuwa kamar yadda ake in Allah ya so ya idan Allah ya da wata wataran shi ne kuma zai zama gwamnan Allah ya so ya alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama na yi godiya ga musamman gidan wannan gidan rediyo na Freedom Rediyo da suka sanar da ta'aziyyar mahaifiyarmu Hajiya Munira kuma al'umma suka zo babu iyaka ta nan ta can ta can wasu daga jihar Kano wasu wajen jihar Kano wasu ma wajen Najeriya tabbas mun ga zumunci mun ƙara yadda cewa zama lafiya da mutane ba ƙaramin abu bane ba idan babu mu'amala duk ba za a yi haka ba mun gode mun gode al'umma Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci dukkan musulman da suka gabata ubangiji Allah ya gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani gidan rediyon freedom da gidan rediyon aminci da gidan rediyon ga su nan dai duka da gidajen rediyon nan abin da suka mana mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya ƙara haɗa kan mu baki ɗaya.